This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan dare na Asabar kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. a jamhuriyar niger ana kama ma gidajen rediyo da yawa a can irin su amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya a birnin kwani sai a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com to jama'a ku da huta ali mustapha sokoto tare da mahmud ladani muka dawo gabatar muku da shirinmu na kashe a wannan rana daga nan sashen wasu na murya amurka yau dai asabar ce saboda haka bayan shi mahmud din ya gaba baku labarai za ku ji shirin ibrahim karamci garba na tattaunawa ko kuma mu tattauna amma zuga labarai da to jama'a assalamu alaikum a yau asabar wata yakunar bakin wake ta halaka mutane bakwai kana ta raunata wasu 33 a jihar yobin najeriya jami'ai sun ce matar ta tayar da bam din ne a wata tashar mota mai yawan cunkoson mutane a damaturu babban birnin jihar ta yobe waɗanda suka shaida lamarin sun ce babu wanda ya zaci matar yakunar bakin wake ce domin halayenta sun nuna kamar tana neman wani shago ne gwamnan jihar ta yobe ibrahim gaidam ya ziyarci babban asibitin da maturu domin jajinta waɗanda suka je kata daga harin inda ya kwatanta harin a matsayin wani abu na rashin imani ya kuma yi alkawarin cewa za su ɗauki nauyin kulawa da majinyatan jihar ta yobe dai na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da hararen kungiyar boko haram a arewa maso gabashin najeriya ko a watan janairun wannan shekarar ma an tada wasu tagwayen bamai a wata kasuwa harin da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama wata kotun ƙasar masar ta yanke wa tsohon shugaban ƙasar masar ɗin wato muhammad mursi da wasu mutane 100 hukuncin kisa bayan da aka same su da laifi a fasa wani gidan yari da aka yi a shekarar 2011 a yau asabar ne kotun ta yanke wannan hukunci a birnin alkahira a ranar biyu ga watan yuni ake sa ran babbar hukumar addinin ƙasar ta mufti za ta faɗi matsayarta game da wannan hukunci wanda hakan zai bayyana matsaya ta ƙarshe game da hukuncin. har yanzu ana tuhumar morsi da aikata laifukan leƙen asiri yayin da lauyinsa ke cewa za su ɗaukaka wannan ƙara a nan gaba yanzu haka magoya bayan ƙungiyar 'yan uwa musulmi ta muslim brotherhood ta ce a fito a yi zanga-zangar ƙin amincewa da wannan hukunci kafofin yaɗa labaran ƙasar ta masar sun kuma rawaito cewa jim kaɗan bayan yanke wannan hukuncin ne wasu 'yan bindiga suka kashe wasu alƙalai uku a lokacin da suke kan hanyar su ta komawa gida a garin el arish da ke arewacin sinai sai dai babu wata alama da ke nuna cewa kisan na da alaka da hukuncin da aka yankewa shi mursi din a watan da ya gabata aka yankewa muhammad mursi wanda ya kasance zababben shugaban ƙasar na farko hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru ashirin bayan da aka ɗora mai alhakin mutuwar wasu masu zanga-zanga a wajen fadar shugaban ƙasar a shekarar 2012 kotun har ila yau ta samu wasu shugabannin kungiyar 'yan uwan wato 'yan uwa ta muslim brotherhood da wasu masu mara mata baya su goma sha biyu da laifin tada tarzoma ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministan harkokin wajen kasar china wani ya gaya wa takwaran aikinsa na amurka john kerry wanda ke ziyara a kasar cewa aniyar da kasar ta china ta daura na kare yankin kasar na nan daram kamar dutse ministan ya yi waɗannan kalaman ne a wajen wani taron manema labarai a beijing bayan da jami'an diflomasiyan biyu suka tattauna kan batutuwan da suka shafi harkar kasuwanci da batun nukiliyan ƙasar koriya ta arewa da kuma batun yankunan kudancin tekun china da ke sa'ana ta da jijiyar wuya a cewar keri amurka ta damu kan yadda china ke karɓe yankunan da ke kudancin tekun ƙasar ya kuma yi kira ga hukumomin ƙasar da su yi hanzari wajen ganin an tattauna da ƙungiyar ƙasashen asiya da ke kudu maso gabashi kan matakan da za a bi wajen magance matsalar takaddama da ta shafi yankin tekun amurka da mafi yawancin kasashen kungiyar suna zargin beijing ne da yunkurin gina wasu kananan tsibirai a kan tekun wato domin ta mallake yankin da karshe jami'ai a afghanistan sun ce 'yan kungiyar taliban sun yi garkuwa da wasu fasinjoji masu yawa a gabashin yankin da ke kusa da kan iyakar ƙasar pakistan bayanai na nuna cewa lamarin ya faru ne a kusa da gundumar said karram da ke kudu masu gabashin yankin paksha mazauna yankin sun ce ɗaruruwan 'yan ƙungiyar ta taliban sun gudanar da bincike a kan motoci kusan talatin har na tsawon wasu sau'i kafin daga ƙarshe su yi awon gaba da mutanen babu dai wanda ya san inda mayakan na taliban suka nufa da mutanen kakakin wato ƙungiyar zubaihullah mujahid ya ce daga cikin waɗanda suka yi garkuwa da su akwai manyan jami'an gwamnatin afghanistan su takwas ya kuma kore ikirarin da ake yi na cewa har da yara ƙanana a cikin mutanen To Mahmud Lalu ya kawo muku labaran duniya daga Washington DC. yanzu lokaci ne da da ni da Mahmud din da za mu koma gefe daya mu bai wa Ibrahim Kalmasi dama ya kawo muku shirin na gaba na mu tattauna. Assalamu alaikum masu saurare mu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullum ga shimfiɗar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaban Chadi Idris Debi ya sauya matsaya da nuna bai san maɓoyar shugaban Boko Haram Abubakar Shekau ba. Debbie na magana ne a ganawarsa da shugaba Jonathan inda daga bisani ya ziyarci Janar Buhari don karfafa haɗin gwiwar yaƙi da ta'addanci. Shugaba Jonathan ya jagoranci taron majalisar ƙasa karo na ƙarshe inda tsoffin shugabanni suka halarta. Kazalika ya halarci sujjadar bankwana a majami'ar Cathedral Life Camp da fatar Patience ba za ta guje shi idan ya bar mulki ba. Patience ta ce a a a wurin munanan daren. PDP ta zargi APC da haɗa baki da hukumar zaɓe don kwace mata jihohin Abia Rivers da Akwa Ibom ta hanyar gabatar da shaidar zura gaban kotu. Inuwa ya haya na APC ya musanta. Mataki na masu zartarwa daban, mataki na masu shari'a daban, mataki na 'yan majalisa daban. Shine tsarin demokradiyya. Hukumar 'yan sanda ta tabbatar da Solomon Arasi matsayin cikakken babban feto inda a gefe guda gobara ta lashe wani sashe na ma'aikatar 'yan sanda nasiru adamali kamarar amurka daga abuja najeriya aka fa to yanzu za mu je mu na tattaunawa kamar yadda aka sani Zauren na birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda Wakilin Nasiru Adamu Yalhikaya ke jagorantar wata sabuwar tattaunawa kan tasirin amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a ta kajirida wajen kawo zaman lafiya a Najeriya ta wajen kauda magudin zaɓe. Yau El Hikaya zai ɗora ne daga inda yake komawa ga wakilin APC. Bara ka ce kawai arewa kaɗai kuri'unsu zai ci mana zaɓe ko kuma ka ce kudu kawai kuri'unsu zai ci musu zaɓe ba daman sai an haɗa kai. Wannan haɗaka da shigowa da aka yi ya ƙara wa jam'iyyar APC karfi in ka lura da ac ce amma da aka yi haɗaka sai aka canja sunanta don haka ba wani wanda zai wa wani gori cewa a'a shine mai jam'iyya kowa haɗaka muka yi gaba ɗaya haɗuwa muka yi muka yi wannan muka nemi canjin nan kuma allah ya bamu babu maganan wane shine mai wane a'a duka babu maganan wai a ah, don ka dawo daga pdp a wannan haduwa aka yi aka yi kuma allah ya bada nasara sannan magana na biyu da nake so in baka misali ga misali maganan gombe da jinedu yake yi in a ce an yi zaɓe na gaskiya na adalci mu 'yan demokuraɗiyya ne da za mu fito mu yi musu murna mu musu goyi baya kamar yadda eh, gullog shugabansu na pdp da ya ga ya faɗi kuma ya san an yi zaɓe tsakani da allah ya yi amma mu maganan mu akwai bambanci maganan jihar gombe kowa ya san jihar gombe jiha ce ta apc sabida a kashi ɗari na wa'anda muka tsaya a a ilabun muka kawo ɗan kombo yana kwance a gidan samansa bai sanya ake yi ba kamar yadda yake faɗa shi disem ɗan juma gojen nan shi ne ya ɗauko shi a lokacin akwai mu mutum sun fi goma wanda suke takara duk sun fi dan kwambo cancanta kuma sun fi shi dacewa amma shi the same dan juma gojen shi ya ɗauko dan kwambo ya ba mu haƙuri ya ce mu yi tallansa inda yana da wani abu da bai kawo shi ba ya kawo shi muka yi tallansa ya zama gwamna yana zama gwamna ya mai da kowa ba shi da mutunci ya kashe wayansa ya daina kula kowa ya mai da duk 'yan jam'iyya ba komai ba duka wanda ka ga ya bar jam'iyyar pdp a lokacin sanadin ibrahim hassan dan kwambo ya batta za mu koma wajen shi eh, enoch kasan enoch ku ƙungiyoyi masu zaman kansu kullum kukan yi ma wasu taruka wani lokacin da kuke faɗakar da 'yan siyasa a yanayin yadda ya kamata su a wasu kasashen sai ga mutum guda ɗaya misali kamar amurka inda ake da jam'iyyar republican da democrat za a ga mutum sai shekara hamsin yana jam'iyyarsa shi kai bai canza ya koma wani waje ba me kake gani irin illar dan siyasa yau ya koma nan gobe idan ya ga akwai matsala ya koma can a cikin siyasar najeriya Ah, <clears throat> amma na farko ma abin da yake faru ma kusan faruwa kenan yanzu a najeriya an yi pdp tana mulki shekara goma sha shida kusan kowa ya zama dan jam'iyyar pdp yanzu kuma apc ta ci zabe kwanan nan muna karanta jarida ana cewa kowa na faman komawa jam'iyyar apc daga kowa jata na ji wannan radin eh, wace jihar taraba na ji wannan rai radin kuma muna nan muna jin shi a najeriya amma ina gani apc tana sun ta fito da wata salo cewan kowa ya koma can fatin sa ya zanna ya girma da ita wannan ina gani ita ce zai fi dacewa siyasar najeriya ka saya a ka menene pdp ma ta rasa shekara goma sha shida tana mulki sai ta saya sai ta gina ta yi fatali ta yi wasi da apc a shekaru hudu nan gaba in Allah ya babu rai da lafiya amma rashin gina siyasa akan akida da kuma manufa shine zai dusar da demokradiyyar Najeriya amma kuma ina son samu da a ci gaba da wannan siyasan akida to shi zai taimake mu alhamdulillah wato ana gani yawancin 'yan siyasa duka canje-canjen da suke yi a raymond ana ganin saboda kawai bukatun kashin kansu ne misali in ka ga dan siyasa yana fada yawanci za a ga ko kujerarsa zai rasa amma idan za a rasa rijiyar burtsatse a garin su ko su ba zai dame shi ba kamar 'yan majalisa in ka ga suna fada sun yi jifa da kujeru watakila kan mukamansu ko za su canza kakakin majalisar wakilai ko akwai matsala a majalisar dattawa Raymond in ka duba wannan al'amari shin haka siyasa ya kamata ta rika kasancewa ko kuma akwai hanyoyin da za a bi a gyara wannan lamari a najeriya so kullum mu kungiyoyi masu zaman kansu kukan da muke yi kenan a saya a yi ma jama'a aiki a saya a gina kasa a saya a kawo hanyoyi da zai haɗa kan jama'a amma nan bayan nan ba 'yan siyasa suke ba kaga dai kuwa wannan zaure, kaga dai junaidu gashi can ya yi hannun sadu riga wannan eh, doktor shi ma ya na shanu mm. yauwa to wanda ya nuna cewa kullum ita ba akida ba ita yake ginawa ba misalin baka tun daga 1999 zuwa yanzu ba gwamna guda da aka ce gashi can 'yan majalisa sun je sun cire shi amma an yi dibitis da yawa hata jihana kusan kowane gwamnati ta zo sai an cire dibiti ba don biyan bukatan 'yan kasa ba ne a wani na can yana makale yana nan yana tunani a ina ne bukatar da biya ne a cire dibiti a bani a cire wani a bani to kuma wannan shirye-shiryen baya kawo ba shi zai kawo ruwa ba ba shi zai kawo gina hanya ba ba shi zai kawo ingancin ilimi ba ba shi zai kawo kiwon lafiya ba ba shi zai ciyar da matasa gaba ba a koyaushe kana gani matasa suna nan ba aiki so ni a nawa tunani zan so amfani da wannan dama in kira hankali 'yan siyasa su siya a gina a jam'iyyu akan akida wannan akidan da girma kowa ma ya san ubansa dan pdp eh, eh, ne wannan ya san ubansa dan apc ne wannan ya san ubansa dan sdp ne a hadu a cikin wannan ake gina kasa shi zai fi tafiyar da kasar mu gaba dan gobe wani ya ci zabe ka sulale ka tafi gidansa wani bai ci zabe ba ka bar shi ina gani wannan ba dai kai mu gagashi ba a ah, junaidu mun koma wajen ka ah, akwai wasu daga cikin ku waɗanda suke ganin ah, jam'iyyar pdp ba ta mutu ba kuma ko da wasu daga ciki suna sauyin sheka suna komawa apc za ku ci gaba da zama a wannan jam'iyyar kuraya ta saboda ba wai lalle tutar jam'iyya ce wani abu ba su mutane ne suke yin jam'iyya hmm. eh, a takaice maganar ka shine ko yau din nan gwamnonin jam'iyyar pdp duka sun taru sun yi mitin a wadata plaza kuma ina kara tabbatar maka wadata plaza wato headquarter jam'iyyar pdp eh, eh, sannan kuma shaida ne wannan haka a taru a zauna a tattauna hanyoyi da za a bi a fita kuma kaga abinda yake ƙara cutar da siyasar najeriya ɗaya daga cikinsa shine godfather shine mai gidanci wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da suke so su lalata siyasar najeriya but mun gode allah wannan yanzu ba haka ba ne kuma an daina shi ba inda wannan salo na siyasa ta ci a duk najeriya tun da ake yi yau za ka ga mutane sun taru sun ba da goyon baya an zaɓi wani sai ka ga wani daga ciki wani attajiri ko kuma wani wadda yake ji shi shi wani abu ne sai zo sai ya ce maka shi shine komai shi shine allah shine mai naɗawa shine mai saukewa ka fahimce ni ko ba haka bane ba haka bane in za ka iya tuna baya tun da aka yi siyasa tun da ake siyasan nan ka ɗauki tarihin wasu 'yan siyasa ka binciki irin cin amanan mutane da suka yi za ka samu in ana batun maganan a wai kai uban ɗakin gwamna ne ko kuma kai ɗan ɗakin gwamna ne za ka samu baka da ma bakin da za ka yi magana buhari an zaɓe shi don cancanta ne a najeriya to haka aka zaɓi talban gombe don cancanta a najeriya kuma ina ƙara tabbatar maka a local gamman guda goma sha ɗaya talban gombe a gombe kaɗai yake da ƙuri'a dubu ashirin da bakwai ratansa da inuwa ya ƙuri'a dubu shida ne tofa sai aka mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Fasto Musa Muhammad da ke garin Kaduna da babban limamin masallacin Waf Road da shi ma ke garin na Kaduna Sheikh Sani Isa ga Fasto Musa. Jama'a salamu alaikum. Godiya ta tabbata ga Ubangiji da ya sake ba mu zarafi musamman a rana ta yau. To abu na farko da zan dan so in yi magana wanda musamman tsakanin 'yan uwanmu makiyaya da 'yan uwanmu manoma mu gane mu kuma fahimci wannan cewa sai lokacin da muke ta kisan juna muke ta'addanci da juna bai kawo mana wani alhanu ba sai dai baraka kawai yake kawo mana muna cin baya to roƙona ga 'yan uwa makiyaya da 'yan uwa manoma kowa ya san haƙƙin ɗan uwansa manoma ku san haƙƙin fulani fulani kuma kuma ku san haƙƙin manoma duk ba a yi sai tare da juna kun yi dangantaka da juna fiye da sauran al'umma. So da fata kunnen ku a fadake idan manomi bai san haƙƙin bahulatani ba ba ci gaba. Domin zai nome wurin da Fulani zai zo ya bi in ya shiga sai rikimar tashi. Haka ni idan bai tsara haƙƙin manomi ba tun da shi ma yana cin abinci. To wannan ya kamata ku lura da juna. Eh, bayan wannan kuma ina son in kira a kau da barakar kabilanci muna nan ƙasar ubangiji shi ya san dalilin da yasa ya haɗa tibi da ido mauri guda ya san ya haɗa igala ya haɗa ibo ya haɗa yoruba ya haɗa hausa ya haɗa da sauran kabilu su jaba da su suna nan shi ya san dalilin da yasa ya tarkata su sai ya haɗa su guda an ka kira dunkulakiliyar ƙasa Najeriya. To kowanne mutum ko mi kankanta kabila shi shi dan Najeriya ba wani fifiko kuma ba wata kabila da take ita kadai ba wani dan uwanta da ya fita shiga wata al'umma dukkan mu muna cakudi za ka samu ibo a arewa za ka samu hauta a ƙasar ibo za ka samu yaraba a ƙasar ibo za ka samu muna nan mun cakudi da juna To idan muka ce za mu nuna kabilanci mun nuna tabbas ba za mu so mu samu salama ba kenan domin ko ina akwai dan uwanka wajen in ka walakanta dan uwan wani to kai a dan kai dan ka wancan wajen in an walakanta shi kai ma ba za ka ji daɗi ba kuma abin da zan sake magana musamman ishu na addini mun gode domin fastoci da limamai da malamai sun sha kira sun kawo faɗaka kuma godiya ga ubangiji mun ga abin yana tasiri mutane suna gane daraja addinan juna ka san daraja addinin kuma in baka darajar ta addinin wani ba baya da za a yi a darajar ta addinin ba da mugayen kalmomi za ka iya kawo mutum a addininka ba sai da kyakkyawan ayyuka ko nagarta to mun gode ma ubangiji da yake yan uwa shugabanni sun kira akan wannan kuma yan najeriya sun amsa kira na biye ina son in yi magana akan shugabanci shugabanninmu mu ci gaba da yi masa addu'a kada mu yi ƙoƙarin ci da zuci muna ƙoƙarin sai mun ga komai kamar yadda ake juya waina Eh, an juye wannan da bayan tafari ne an juye an da da shi ja a'a wannan juyewa na mu ta koma daren dam yadda muke bukata mu samu wannan cikakke salama dole sai mun ji a hankali a hankali a cikin addu'o'in mu sannan na farko ishin ɗin mu ne za mu fara gyara kafin gwamnati ta aiwatar da gyara domin eh, kamar ma ishin maganar cin hanci da rashawa eh Buhari zai iya hana cin hacci da rashawa amma na can. Namu na nan mu ne za mu hana. Domin Buhari ba zai zo ya ce kashin dankali dole a mu ne za mu yi kashin dankali wannan da muke tarkacewa sai mu dora manya a sama muna alguzu a kai. Mu ne za mu koma mu yi gaskiya mu za mu canza wannan ba Buhari ba. Ba Buhari ba ne zai daidaita mana zaman rayuwa tsakaninmu da matanmu ba a'a mu ne za mu zauna mu yi ma matanmu gaskiya haka ga 'ya'yanmu. Eh, Buhari ba shine ba zai zo ya ce a'a ruwan bohol ɗinka ka sama makwabcinka a'a kai ne za ka ga cewa a ya kyautu in ba dan uwana ruwan bohol ko da rijiya ta ya shigo ya ja ruwa ba Buhari ne zai zo ya share mana kwatocin gidajen mu ba mu ne to yan Najeriya gaba ɗaya ina maku fatan alheri ina fatan alheri akan abin da kun ka yi kun ka ba da aron kunnen kuka saurara da fatan ubangiji zai sa ku yi aiki da shi salamu alaikum shi ma shek Sani Isa cewa ya yi a ƙara haƙuri abu abun a hankali don a yi gyara mai kyau amma ba tare da jinkiri ba. Um, assalamu alaikum mutanen Najeriya gaba ɗayansu saboda me yasa na ce mutanen Najeriya don muna so mai magana kan Najeriya ne dukkanta ba arewacin Najeriya ba. Uh, Lallai ni ne Muhammadu Sani Isa A babban limamin masallacin waf road a nan kaduna sannan kuma darakta ne na shiga tsakani a ƙarƙashin wata ƙungiyar da ake kiranta interfaith mediation center wadda take tana haɗa musulmi da kirista a tantauna don a samu zaman lafiya da fahimtar juna da jure ma juna to gaskiya mun yi ta kiraye-kiraye manyan malamai ba ma mu ƙananan almajirai ba an yi ta kira da manyan malamai cikin bangaren musulunci da ma waɗanda suke a kiristante duk an yi ta kira game da a yi zaɓe cikin natsuwa da dacewa kuma a yi shi bisa sanin ya kamata saboda ana neman tsira ne ƙasa ta dawo kamar da menene kamar da a samu yanayi wanda musulmi da kirista da waɗanda ma ba musulmin bane ba kiristan bane amma ga su 'yan ƙasa ne ta najeriya suna da yanci kuma suna da haƙƙi a cikin ƙasar najeriya musamman yadda ainihin tsarin mulki ya tabbatar wato constitution namu to tun da kuwa haka ne muna san najeriya ta koma irin da zama na girmamawa zama na son juna da sauransu fitine-fitine da tashin hankula da ake samu yanzu faɗace faɗace wani lokacin a tsakanin musulmi zallansu wani lokacin tsakanin musulmi da kirista wani lokacin tsakanin makiyaya kamar da fulani a ce nan ga makiyaya nan ga manoma ana yi ana faɗa ana rigime-rigime duka suna faruwa ne idan gwamnati ba ta yi tsaye kyam ta yi abin da ya dace ba duk kofofin hituna da rigime-rigime da rashin fahimtar juna suna faruwa ne lokacin da aka samu abin da turawa suke cema bad governance idan ko akwai good governance wato gwamnati wadda ke tagari to za ka ga da yawa daga cikin matsalolin nan suna gushewa to an yi ta kuka an wahala yan najeriya sun yi kuka kowa ya shiga tsoro kafin zaben nan musulmi suna tsoro kirista suna tsoro wanda ba musulmi ba kuma ba kirista ba suna tsoro yadda zaben zai je dawo kwana ɗaya kwana biyu kafin zaben nan ba wanda yake da hankalin shi tare da shi to sai Allah ya taimake mu ya amshi addu'ar talakawa da addu'ar sauran mutanen Najeriya aka yi zaben nan ya bamu mamaki bayan da aka yi me ya bamu mamaki wato aka yi shi lahiya aka gama lahiya ya zama na ma shi kanshi shugaban kasa da shi da jam'iyyar shi ba su son harkar kadiri da din nan wato katin tantance wani dan injin na tantance mai jefa kuri'a amma duk da haka shugaban ya ce to don dai a yi zaɓe mai kyau kuma zaɓen da zai gamsar da kowa a je a yi ya zo ya tsaya gaban kadirida ya mintoci masu yawa masu ban mamaki amma duk da haka shekan bai shige shi ba wasu masu tunanin banza ba su jefa mashi wani tunani ba ya gama tsayuwa abu ya gagara ya zo ya yi jawabi da yan jarida ya ce a'a ya haƙuri dan ni kadai ban samu na yi ba ai wasu na can da yawa suna ta yi ba komai ai hakuri wannan magana da yayi ta kara ƙarfafa yanayin abin da muka sa gaba na karbuwa addu'a na cewa za a samu zaman lafiya kenan zaben nan bai gama kammala ma gaba ɗaya ba ya buga wa ainihin telefon wato tarho kenan ya yi ma ainihin shugaban kasa mai zauwa mai jiran gado kenan yana buhari ya taya shi murna tun ma kafin a kammala wannan ma wani karin amsa addu'a ne da allah ya yi addu'o'in musulmi da na kirista na cewa ga shugaban kasa yana tayin wasu abubuwa masu ban mamaki wanda za su kara tabbatar da zaman lahiya kaga wannan abu ne mai daɗi mai kyau to yanzu abin da ya rage ma 'yan najeriya mu ce don Allah da annabi ku bi wannan sabuwar zababbiyar gwamnati da addu'a kar ku fasa cewa Allah ka ba su ƙarshen gwiwa Allah ka sa Buhari ya zaɓi Buhari Buhari Buhari Buhari Buhari cikin ministocin shi a wani wani kane nan amalin kashi Yunusa yakan ce kowa sai ya zama Buhari kafin mu ga abin da muke so wannan kuma gaskiya ne saboda janar Buhari ya tabbatar cewa da ministocin shi da ma'aikata duk wanda za a ɗauka a ɗauki masu hali irin nashi gwargwadon hali in ba haka ba an aka ɗauki bara gurbi aka ɗauki shaidanu aka sake sawa to za su jawo mana matsala kuma lallai shi janar Buhari da sauran abokan aikin shi su san cewa talakawan Najeriya suna da tsananin bukata da tsananin gakuwa da jiran su ga an fidda musu matsalolin da suke ciki Allah ya da alheri Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To Mahmudu a uh, ce Ibrahim a gaishe ka yanzu lokacin da zan maida ko wajen Mahmudu mai labarin matakaice. a yau Asabar wata ya kunar bakin wake ta halaka akalla mutane bakwai kana ta ranata wasu mutane 33 a jihar Yoban Najeriya. Jami'ai sun ce matar ta tayar da bam ɗin ne a wata tashar mota mai yawan cunkoson mutane a Damaturu babban birnin jihar ta Yobe. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce babu wanda ya zaci matar ya kunar bakin wake ce domin halayenta su nuna kamar tana neman wani shago ne. kun ji cewa wata kotun ƙasar masar ta yanke wa tsohon shugaban ƙasar muhammad mursi da wasu mutane su ɗari hukuncin kisa bayan da aka same su da laifi a fasa wani gidan yari da aka yi a shekarar 2011 a yau asabar ne kotun ta yanke wannan hukuncin kisa a kan shi muhammad mursin wato a ranar biyu ga watan yuni ake sa ran babbar hukumar addinin ƙasar ta mufti za ta faɗi matsayarta game da wannan hukunci wanda hakan zai bayyana matsaya ta ƙarshe game da hukuncin kun da cewa ministan harkokin wajen kasar china wanye ya gaya wa takwaran aikinsa na amurka john kerry wanda ke ziyara a ƙasar cewa aniyar da kasar ta china ta ɗaura na kare yankin kasar na nan daram kamar dutse ministan ya yi waɗannan kalaman ne a wajen wani taron manema labarai a beijing bayan da jami'an diflomasiyan biyu suka tattauna kan batutuwan da suka shafi harkar kasuwanci da batun nukiliyan ƙasar koriya ta arewa da kuma batun yankunan kudancin tekun china da ke sa ana ta da jijiyar wuya a cewar kera amurka ta damu kan yadda china ke karbe yankunan da ke kudancin tekun kasar ya kuma yi kira ga hukumomin kasar da su yi hanzari wajen ganin an tattauna da kungiyar kasashen asiya da ke kudu masu gabashin kasar to a gaishe kama mutu jama'a abin da ya sauka kenan a daidai wannan lokaci wannan shine shirinmu na ƙarshe a wannan ranar ta asabar sai gobe lahadi da safin allah ya kai mu muna fatan mu da muku da wasu sababbin shirye-shirye da za su hada da shirin nan na salihu garba na da rashin tayi akan ba'arha yanzu za mu muku abin da yarba ke cewa odabo amma kafin mu tafi muna so mu yi ta'aziyya kan babban rashin da majalisar dattawan najeriya ta yi na sanata ahmed khalifa zanna na jihar borno wanda allah mashi cikawa ana kan hanyar kai shi asibitin national hospital da ke abuja ajali ya same shi allah ji kansa ya ramshe shi a madadin mahmud da injiniya ɗin muyami ali musamman sakwata ne a washington This program has come to you from the Voice of America, Washington.